matar nan shi yadda muminai yadda za su yi da matansu yadda za su rike su ya ayyu halazina amanu ya ku wannan imani ku an kusa kuma wa ahlikum naran ku tsare ma kanku da iyalin ku ta bil hamdi ala ala ta'atila shine ku dauki kawunan ku ku dauki matan ku wato ga yin aikin da'a wanda zai tsare muku wuta wa kudu hannasu ita wutan nan ita abin abinda an makamashinta mutane wal duwa duwatsu ka asnamin kamar gumakan da ake bauta ma yani annaha muridatul harara mai tsananin zafi ce ita wutan nan tattaki da ma zikira tana huruwa da mutane da duwatsu lakan kanari duniya ba kamar wutar duniya ba ce wadda yake tattaki da bil hadal wa nawi ko tana huruwa da abin nan itace ko kuma nan abin nan mai kun gane ko alaiha mala'ikatu akan wutan nan masu tsaronta akwai mala'iku idda tun tisa ta ashar masu tsaron wutar nan goma sha tara ne mala'iku goma sha tara kamar yadda yake cikin muddassir gilazun masu tsanani min gilzil kalbi wato ba su ba su tausayi la yarhamuna ba su tausayi idan idan turhamu in an ka neme su tausayi ba su yi khuliqu min galabin an halicce su ga fushi saboda haka suna konan mutum kamar kana na abinci ne kana tausayin shi kuma suna konan mutum wato dadi suke ji ba su tausayi wa hubbiba ilaihim azabul halqa abinda ake so su suke so su wa mutane azaba shi an dadi gare su kama hubbiba li bani adam akal tsam kamar yadda an ka so yadda cin abinci ga bani adam da shan ruwa mai sanyi kana sha kana jin dadi su kuma in suna wa mutane azaba haka suke jin dadi shida sannan kuma masu karhin riko ne la ya sunna la ma amaru ba su saba ma Allah abin da ya umarce su in yace ku sa wannan wuta ba su sabawa wa yaf'aluna ma yumarun kuma suna ta aikatawar abin da ake umarnin su da shi ay yaqbaluna awamiran suna karba umarnin Allah wa yaltazimuna ha suna lazimta su wa yu'adduna ma yumaruna bi suna bada abin da ake umarnin su da shi wala yatasaqaluna an ba su jin nauyi ga abin da aka umarce an ka umarce su wala yatawa wala yatawanuna bi ba su jin jinkiri kun ga wato wannan ya nuna yaya za ka tsare kanka da abin da iyali ka da wuta tilas sai ka karantar da su gaba wanda bai karantar da iyalinsa ba kamar ya ce su mutu ya ɗauka ya jefa wuta kun gani kuma babu zunubin da an kace mutum zai shiga wuta irin wannan wuta kamar yadda an ka faɗa ga tsarewa iyali wanda bai karantar ba to wuta zai bai tsare kai ne daga wuta ba wanda yake a kun wuqudu hannasu wal hijaratu alaiha mala'ikatu giladun shidadun la ya'tuna la ma amara bi min eh, kun gane ko ah, abubuwa uku Ah, tun daga abin nan an haɗa mana wuta su tahi tsanani ah, wannan rashin karantar da iyali na biyu cin dukiyar maraya inna alladhina yaquluna amwala al-yatama zulma inna ma yaquluna fi butunin nara wuta na uku kaga ana wa'azi kace ka hana kun hamda kun ah, abin nan um, da uzabaniya kalla la tuti'u wazjur waqtari wato wanda yake yana hana wa'azi to za a kira mai zabaniya mala'iku waɗanda yake suna tun kuɗa mutane cikin wuta kuma na hudu wanda yake malamin da ke karkatar da ayoyi don ya ci dukiya wannan ma ya kudu da fi budunihim nara waɗannan hudu wuta ce hudu babu kamar su. Kamar da duwatsu da gumuka za su ake za a domin an bauta musu eh, an ba su sifa irin ta Allah don haka wato za a kona su to ci gaba ya ayyuhal ladina ku waɗannan kafirta bi tarki anfusihim wa ahlihim hamlan wato in mutum ya karatu ko ya karantar da iyalinsa ya zan kafiri kamar yadda aya ta ce domin kafirci nan barin rayukan ku hamlan babu ilimi ko ko barin iyalin ku hamlan babu ilimi shi a kafirci nan an ta'ati kun gare ko wa qad umiru bi wiqayatihima alhali an umarci mutane su tsare kawunan su kuma su tsare iyalin su anin nare daga wuta walam yau an ba su aikata ba in ba su aikata ba sun kaga hadarin halal ya zan kafirci ya ku wannan kafirta da wannan aiki la ta taziru yawma lahira za a ce musu to yau kada ku kawo wani uzuri kada ku je ai ga dalili don kar su yi kaza don haka mun kai abin nan in yuqalu lahum zalika za a ce musu aka da inda dukulihim na lokacin da suke shiga wuta li'annahu la yanfa'uhum domin uzurin nan bai amfanin su su ce ai mun karan mun so mu yi sun kun ka kiya ba amfani inna ma tu izanu ma kunta amalun ya wutan nan da kun ka shiga ana saka muku abin da kun ka zan kuna aikatawa ne ai da za jazaa'u suka mun kansa wa man lam yaqi nafsahu nar duk wanda bai tsare kansa daga wuta ba wala alau bai tsare iyalinsa daga wuta ba faqad ahlaka ha ya halakar da kansa wa ahlakahu ya halakar da iyalinsa kun ga an ka ce ya domin har ƴaƴa na nan ciki fa alaihi wuzuru nafsi akwai laihin nauyin laihin kansa a kansa wa wuzur alihi ma a sannan da um, laihin wato abin da iyalinsa tare da shi eh. Hmm. eh ita lallashi kada ka yi hushi ka zama wa ka gane Mm, kamar abin nan kamar kana da akuya abin nan kana kokarin ka bata ruwa tana kokarin gudu sai ka sake ta mm, sai na lashi mm. wajen abin nan la yanfa ubun ne ko la yanfa la yanfa ina ne na aya na uku da an karanta da an kace tarki an kusibu ahalin ya ayyuhal ladina kafaru ya waɗannan kafirta da barin kawunansu haka yana yi wa a ce ya ayyuhal ladina kafaru bi tarki anfusikum ina ne يقال لهم ذلك عند دخولهم النار لأنه لا ينفع لأنه لا ينفعكم cewa an kai la ta taziru li anna al-i'tizara la

alladhina amanu ya ku wadanda yi imani tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah saboda lokacin da kun ka wuce ba ku karantar da iyali ku tawbatan nasuha tuba ta gaskiya eh, bi Allah yu'ada ila zambin kada a koma zuwa ga wani zunubi wala yurada al-aud ilaykum ba a koma nihin koma zuwa gare shi fatan sahabi hannauki wato a wakai nasiha wal ahal da iyali wa sa'ir al-mu'minin sauran mu'minai li'anna man sahat tawbatu domin wanda yake duk tuba shi ta yi kyawu a ahabba an yakuna nasu mithlahu yana son mutane su zan kamar shi in ka in ka san na kware san kake kwa zan na kware in mugu sai kai kwa zan mugu har in ya zan na kware sai ya ce ga ya zan mugu yana cikin kyawun tuba don za a yi tuyi kwarai ko hmm. kama kala sayyidi ko kama kala sudi wa sayyidun musayyib وهذا القول عندي أحسن وأن شيء كاو لأن الكلام في وقاية النفس والأهل عن النار kun gane ko an ce ka tsare iyalinka ka tsare kanka daga wuta ashe wato nan waɗanda na tuba ke da su ka bari kun fahimta ko asara buku ana tsammanin ubangijin ku an yi kafira an kusa ya cikin karkare muku zunuban ku da na gabata wa yadkhulukum jannatin sannan ya shigar da ku cikin gidajen aljanna tajri jarimin tahtiha al-anhar ruwa na gudana daga karkashin su yawma la yaushe ku la yukhzi Allahu nabi ranar da Allah ba zai kunyatar da annabi ba zina amanu ma'ahu da wannan sun kai imani tare da shi sahabban sa li annahum tabu da domin su sun umarnin Allah fi wiqayat anfusihim da tsare kansu wa ahlihim da iyalin su sun ka tsare musu wuta don annabi ya tsare kansa daga wuta ya tsare iyalinsa daga wuta haka nan mu'minan da nayi imani tare da shi sun tsare ma kansu wuta sun tsare ma iyalinsu wuta kun gane a kullu man sahabuhu ko duk wanda ya ya zamta tare da annabi fi wasu imani da sifar imani duk wanda ya yi imani ko da yanzu ne inda ya yayi irin yadda annabi yayi wato abin nan qayatu nafsi ya tsare kansa wa alihi nar kuma ya tsare makan iyalin sa wuta ila yawmil qiyama duk waɗanda nayi haka kenan ranar da Allah zai sa su aljanna yas'amurum ko tsare kansa ka tsare makan ka wuta ina ne wikayati nafsihi wa alihi nara ina ne fi fi wasu imani akwai wawu na biyu wato yas'a ko wallazina ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim hasken su yana tafiya gaba gare su wa yakunu bi aymanihim kuma hasken nan zai zan ya su na suna cewa rabbana atamim lana nurana ya allah ka cika muna hasken mu ila aljannati zuwa ga aljanna wato lokacin da annabi da waɗanda sun kai imani ga tsare kansu da iyalinsu wuta suna ke tahiya akan firadi zuwa aljanna hasken suna ga dama gare su suna tahiya kuma abin nan suna addu'a ya Allah hasken nan namu kada ka bice mu na shi wani munafiquna nuru nurum abin da yasa suke gani suke wannan addu'a domin munafikai in fa sun fara tahiya kan siradi da dan hasken imanin da sun kace sun yarda da shi sai ya bice aw alladhina ma waqau ahad alim ko mutanen da yake ba munafikai bane amma ban tsare iyalin su ba ga wuta tudhiru nuruhum hasken su zai bice da annal kalama fi domin yanzu akan su ne muke magana wanda bai karanta da iyalinsa ko ya farko ya kan sirati sai wuta ta mutu saboda haka bai sai inda zai fada ba hmm? wa gafir lana rabbana kuma wato annabi da mutanensa waɗanda masu imani suna cewa Allah ka cika muna hasken mu ka gafarta muna innaka la kulli shay'in qadir ya al ya ubangiji kai mai iko yi ne ga komi min zalika itimamu nurina cikin abubuwan da kake da iko ka cika mana hasken mu lidukhuli fil jannati kun ga shi har mutum bai barin tsoro sai radda ya fada cikin aljanna sannan sai zai barin tsoro kun gane ko ah, kuma ah, abin nan rashin karantar da iyali zai ƙara tsoron nan Allah tsare mu mhm. ah, mutum ne a makarantar ba mata maza su karantar da su in akwai dattijawa su yi in babu dattijawa sai a sako yaro da duk abin da kake tsoro zina zina laifi ce amma jahilci ka kahirci za shi irtikabu akhaffi dararain wajibu qala ai laifi ƙara'ai ƙaramin laifi da ai babba in akwai mata su karantar da mata in babu mata maza tsofaffi su karantar da su in babu to ai abin da zai da nufi eh kare ku ila dhanbin wa yuradu al لا يعاد إلى ذنب ولا يراد العود إليه فتنصف بها النفس ولا يراد إليه la yu'adu ilayhi wa la yuradu to ci gaba haƙƙin Allah yana gaba da namiji haƙƙin Allah yana gaba da namiji ga abinda da an wajibi ko mijin mace ya ce kada ki sallar azhar abin nan ba za a abin nan tilas ne ta yi to tun da ya zan sallar azhar wajiba gare ta koyi sallar azhar din ya yi zama wajibi shi wanda yake mai ilimi da mata ta a to wannan shi kuma yana yiwa abin ko kana da ilimi ba ta karba ilimin ka ta karba ilimin wancan na waje تبارك وتعالى نبيه nabi ya kai annabi jahidul kuffara kai yaki da kafirai kai da saifi da takobi wal munafiqin haka nan munafikai kai yake su bil lisani da harshe wal hujjatu ko bil lisani wal hujjati da harshe kuma da hujja fa innakum min limni qawmika su munafiqai domin suna cikin mutanenka la'alla Allah ya rushidu ba'alamu kila Allah zai shirye da wasu daga cikin su fa kun kwata kihin bi zalika nar ka tsare musu wuta da wannan allati wuquduha an-nas wal hijara ita wuta wadda yake abin da abu kamashinta mutane da wuta ku wa galuz alaihim ka tsananta musu bil intihad da tsawa kada ka suce a ai mu ba musan wa'azi tsananta musu ita yi kun gane wal makati kuma ka nuna kiyayya da su in sun ki kafiri kafiri mai kaurin zuciya ce. zuciya shi kauri gare ta غريب san wa'azi wattabi da ɗabi'a fala ya sulhu ma kullin wanda nadu ba ya halatta ka kai mai ka sausa sa masa sai an yi da ƙarfi wa ma ma'awahum jahannam kuma makoma su in sanki karɓar wa'azin jahannama wa bi sal masir tirta zama koma ai almarji hiya kun gane ko mai cewa ni ba ruwana da addini abinda ya nake so abin a zauna lafiya wato kenan a zauna lafiya shiga wuta Eh, haka ne wato magana kafirci ce Allah ya sauƙaƙe mu ku bari abin nan sun bayyana ci gaba sun bayyana ta'ala sababin al-kufar al munafiqin sababin da yasa a yaƙi kafirai hadda takobi munafiqai su kuma a yaƙe su da baki da tsanani bidar salai ne an ka kawo misali biyu fil kufari al muttasil bil mu'minin bil qarabati kafirai waɗanda yake suna cikin mu'minai da zumunta ko kuma da zama au gairi hakko wani su wa qala wato ga misali biyu na to ga misali na farko ضرب الله مثلا الله يا بين مثالي للذين كفروا بوانا سن كاي كافرتا wato zaman ka dan wane ko ko zaman ka kusa ga wane na farai bai sa kai mugu ka zan na na abin na wane ga misali imra'atan nuhi matan nuhu nuhu yana cikin manyan annabawa wato abin nan biyar waɗanda sun kai kowa daraja ulul azmi wanda asal wudu sannan da matan lutu ah, annabin da ya fama da kafirai kana ta ta ta ne sun zan wato suna aure da bayi biyu min ibadina daga cikin bayin musalihai ne salihai bayin Allah salihai suna aure da su Ba kana ta amma sai suka da su addini ga addini il ta domin sun kafirta wa kana imra'atu nuhin wasmuha wahida matan nuhu sunanta wahida da kawai tana ce mutananta mutanansa eh, innahu mujrim umiji umiji da wato wai mahaukaci ne Eh, wa mar'atu lu'in wa ismuha wa'ila sannan ita ko matar lutin mijinta suna ne wa'il to eh, ita sunanta wa'ila ta eh, dullu qawmuhu ala aliyati in baki sun ka taho waɗanda yake su kun san mutanen su suke su yi zina da maza sai ta ce ku taho ga baki sun zo ku diba ba ta kowa yan uwanta mata kishi in nazar in kun idan nazalu bihi laila in ya zan sun baki sun ka saukan mai dare sai ta hura wuta bi iqadin nari ta bura wuta su ga haske a ce akwai baki wani hana sannan da rana kuma bitta da shi ne ta yi hayaki ya tashi don su a taho balan yi gudu an kuma min Allah shay'an saboda haka wato nuhu da lutu ba su ba su tunkuɗe musu komi ba daga azabar ubangiji zaman su matan su hakun haihu da su bai amfana isu da komi ba wakila wakila lahuma wato an kace musu udkhula an-nar ma dakhilin ku shiga wuta tare da masu shiga min ku fari qaumi nuhin wa qaumi lut ku shiga wuta tare da kafirai kun ga zama da abin nan zama da na kwarai bai amfani mutum sai ya zan na to wasali ga misali na biyu nan wanda yake shi ko mumini tare da kafiri wasani misali na biyu lil mu'minina eh, eh, muttasilina bil kufari mu'minne wadanda yake sun sadu da kafirai saboda zumunta au gairi hako wani su wani zumunta fa qala wato misali na biyu kenan wadaraba Allah masalan kuma Allah ya bayyana wani misali lil ladina amanu ga wadanda sun kai imani su san wato zama tare da kafiri da cutar su inda sun yi sun tsare kansu ga imra'atu fir'auna matar fir'auna sunanta amanat bi Musa ta yi imani da Musa sunanta Asiya bintu Muzahim wa kana zati firasati sadiqa tana da kaihin hankali shi Musa tun farko tun yi Musa na jariri kun ga abin da ga alamar khairi gare shi kina qalat qurratu ainin li wala ta ce ma fir'auna kada ka kashe shi a farin ciki farin ciki na ne da kai fa azaba ha fir'aun kina aslama lokacin da ta musulunta sai fir'auna ya mata azaba bi an auta da ya hawa rijila sai an kai turka biyu ko ta hudu an ka daure hannayenta kuma an ka daure kafafunta tana dubin rana wa alqa ala sadri raha da azibata an ka samu dutse na nika an ka jefa akan kirjinta wasa kabala bi hasham sai fuskanci rana da ita fa kana idza tafarraqa anha lokacin da mutane masu mata azaba suka suka suka tafi suka barta <coughs> man wuce da biha dallal malaika wato in sun yi mata azaba na ake barin ta daure shikenan da abin sai mala'iku su su mata inuwa kun gane ko in qalat lokacin da tace fi hali ta'zibi lokacin da take cikin wannan azaba tace rabbi ibn li rabbi ibn li ka ya Allah ka gina min wani daki wurinka fil jannati cikin aljanna fa ku shifa al'afar arhu fa taqulu alai hatta abibu sai an ka buɗa mata aljanna ta gani tun daga abin nan daga duniya saboda aka ta jikin ayi ta azaba ba komi wa najjini min fir'auna ya Allah ka tsare ni ka tsarce ni daga fir'auna wa amalihi da aikinsa ta abibihi wa najjini min alqawmi zalimi ka tsare ni ka canza ni daga mutane waɗanda azalumai mutanen addinin sa wa qabala Allah ruha baya ka da Allah karbiranta fa khatarat li qadar ta ta mutu ala mulki bisa ga mulki wa azabar dunya ta zabi azabar duniya ala na'ima bisa ga ni'imar duniya allazi kana fi domin ta cikin ni'imar duniya ita ce fir'auna ke so inda ka bayyana ya Allah ka duna min wani daki wurinka fil jannati cikin aljanna fako shi fal afara arfu fasaqula alai hatta ajibu sai an ka buɗa mata aljanna ta gani tun daga abin nan daga duniya saboda haka sai jikin ayi ta azaba ba komi wa najjini min fir'auna ya Allah ka tsare ni ka tsarce ni daga fir'auna wa amalihi da aikin sa ta'azibihi wa najjini min alqawmi zalimin ka tsare ni ka tsardani daga mutane waɗanda azalumai mutanen addinin sa wa qabala Allahu ruha baya kada Allah karbiranta fa khatarat al-qadr ta mutu ala mulki bisa ga mulki wa azaba dunya sai zata azaba dunya ala na'im ya bisa ga ni'imar dunya allazi kana fi domin tana cikin ni'imar dunya ita ce fir'auna yake so kun gane ko ashe kenan ko kana cikin abu in ka zanna kwarai zama tare da abu ba zai cuce ka ba ci gaba wa maryam الذي أعطنت فرجها فنفرنا به to kuma ah, abin an yi misali da maryam wato abin nan ah, ko ah, wato binti imrana uwar isa alaihi salam domin ita ba ta yi aure ba ta zabi ibada kawai allati asuna farja wanda yake ta tsare farjin ta wato kenan ga mace wanda yake bata samu miji ba in ta yi kokari ta tsare jikinta ita ma Allah zai saka mata fa yasanul farji min wazifatin nisa tsare farji yana daga cikin aikin mata waɗanda an muhimmai li kayatin nafsi an na don tsarewar rai daga wuta wanda zalika kar hahuna don haka ya ambace ta anan wala budda min al imani babu makawa kamin mace ta tsare ranta sai ta yi imani don imani shi ke sauƙaƙa mutum ayyuka duka kun gane ko in mutum bai sani ba ya zai yi sai da shi imanin dan boyi da jan tsoro iz alaihi buniya buniya kullu shay'in domin akan imani an ka gina komai diniyin wato na addini wa huwa la yahsul illa bi ta'lim wannan ku bai yiwa sai da karantarwa wa zalika qawluhu ta'ala fa nafana fihi min ruhina sai da ta tsaya farjin ta mun ka kura ciki daga daga abin nan eh, ruhin mu wato jibril alaihi salam ya kusa cikin farjin ta wato ga wuyan rigarta da halkin lahi ta'ala Allah ya halitta wato ya halitta Isa alaihi salam fatiluhu alwasil ila farjiha wato aikin Allah wanda ya sadu zuwa ga farjin ta koko hurawar nan wanda ya sadu zuwa ga farjin ta ha malabi bi bisa kun ga wuyan riga aka busa wannan ya kai ga farjin ta ya zanta wato ya tsaya matsayin maniyin namiji wa saddaqa bi kalimati rabbiha ta gaskata kalmomin ubangijin ta wato shari'o'in sa wanda Musa Isa ya taho da shi kun ga kenan wannan ya nuna ta amshi addini daga danta ko da yake abin nan kuma ta aiki addini ga uwayen da da ma tana cikin masu bauta ma abin nan masallaci wa kutubihi ta zai imani da littafin Allah taurata da inji wa kana min alqanitin kuma ta dan cikin masu kankan da kai min wato masu ta'a min alqawmin mutin tana cikin mutane masu ta'a wa hum rahatu rahatu wa mutanenta wa ashirata da danginta li annahu alu baitin salihun domin mutanen gida ne waɗanda ke salihai Ya annahu min aqad harun tana cikin zuriyar harun dan uwan Musa wa kanu ah, ah, kun min alqawmin mutin وبراءتها وأشيرتها لأنهم آل بيت صالحون لأنهم من أعقاب هارون أخي موسى وكانوا يكون أنفسهم سنة ألي وكنسوا وأهلهم النار بالعلم والتقوى كن غني مسلم عن كيف دا هدو duk da mata an kai ba da namiji ba wannan ya nuna kenan duk abin ya koma daga karantar da mata kun gane ku inda akwai wani namiji ciki da sai a faɗi wani namiji ashe kenan harkar mata wadda da miji da wadda ba su da miji duk wato wajibi ne ta koyi ilimi sannan ta tsare kanta hmm. Hmm. Hmm. a'a eh, abin nan yaro wanda bai zarga bai karanta da su ko mace ta karantar da su ko tsoho ya karantar da su wanda duk an ka samu tsoron zina ko ito ba a kaɗaita ba a kawo wasu mutane su zauna Eh, amma yaro wanda bai balaga bai iya karanta da su don don bai san bai san hitan ba bai san hita haila ba don ka ka ka cewa abin nan zuwan kai da ne yaro ya sani bai gani ba kamar wanda aka yi fara kawo ka ce abin gani ya san ya abin da gani ya san ya abin nan saboda aka tilas da sai wanda ya san abin da yake yi wato sai hankali ya zo mai rubuta ya fara gani fara fara aiko cikin buhari ya yi magana da alimin nisa'i imamu alin da eh kaga ba sai na dai ba lalura bane don namiji a karanta a wata eh, abin nan annabi yakan keɓance yini ga mata yakan keɓance yini ga maza ko lokaci ga maza abin nan wuri ga na maza ko wuri ga mata amma dai ba a barin su haka nan wannan muna ganin dai na mu tsaya kan magana

namiji guda ya tsaya ya karantar da su zan lalura shi domin babu da shi ne kuma yana da sauki ko wace ta yi tuwa da abin nan ta daga kan da ko an ce lalura kuma da rauni halatta shi ya ji sauki eh, akwai sauki kuma ba halatta lalurar da ya ba rauni kuma ta da ke ban da da wata ne ita ce masuratul mulki wa tusamma ailan alwaqiya ana yi mata suna mai tsarewa wal munjiya mai karsuwa wa tud'a fi tawrati almani'a wannan ya nuna kenan cikin taurati akwai ta mani'a mai hanawa li'annaha taqiyatun ji min azabil qabr domin mai karatun ta yana tsare da ita ta tara tauhidi duka tana tsare shi daga azabar qabri wa ana abdullah ibn mas'ud qala hiya hiya almani'a ana tana hana azabar ubangiji wa hiya fi tawrati suratul mulk wato akwai ta cikin taura wato ana ce suna suratul mulki man qara'a fi lailatin wa qad aktara wa adnaba wanda ya kokari ya karanta ta ga kowane dare to ya yawaita aiki cikin dare وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أن تبارك أن تبارك الملك تبارك هو تبارك الملك في قلب كل مؤمن وأن تبارك الملك ko malik wato tana cikin zuciya ko wani mutum kowa ya haddace ta wa hiya talatun aya aya talatin ce wa mawdu'uha ar-ra'isi abinda an take karantarwa wato at-tauhid na ta'ala wato ta Allah wa infiradihi bil mulki wato kuma shi ɗaya ke sarrafa al'amura da ya ga dama bil khalqi wal in'ani kun gane ko eh, kamar abin nan kenan rububiya ilmin fahimtar rububiya zai kawo abin ila uluhiyya bismillahir rahmanir rahim tabaraka alladhi bi yadihi mulku wanda yake mulki na ga hannunsa wato yana cikin tasarrufinsa to tabaraka wato albarkai ne sun wato sun yawa ai as-sultan bin da mulki wato yana da iko wal qudrat da iko wal amru wal nahi ke umarni ne ke hali wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai ikon yi ne ga komai ta ci gaba الذي Ubangiji allazi ya halaka al wal wanda yake ya halitta mutuwa cikin duniya wal hayata kuma ya halitta rayuwa fil akhirati lahira aw kuma fi dunya ko ko da rayuwa da mutuwa bi ya halitta cikin duniya sannu da fatu ta ataru da hal hayatu domin digon mani wato abin nan sai a halitta mai rai kun ga wato lokacin da mutum yake mani yana da wani rai rai irin na na ciyawa ko ba haka ba yana abin nan amma bai bai da babu rai na irada ganye yana da rai ko bai da rai haka nan wato mani mutum yana da rai irin wannan ashe babu rai na irada babu na rai na eh, ya ci ya sha ya tsira ta daga wuri amma suna ci suna sha eh? eh, a'a wato hayat rayuwa rayuwa ta ci da sha suna da ita yana na rayuwa da sha yana da rayuwa ta ci da sha kamar abin kamar ganye amma rayuwa ta irada shi na ya ya kira ta ya komo ya yi kaza wannan ita ababu rajin waɗanda ya saba ma eh ya saba ma ilimi da ilimi ya sa ilimin rungan nan koye eh. da an sa ruwa kuma sai ya fito ya ma da yadda isa su wato abinda ake ce ma rayuwa duk abinda yake in kana da shi in an taba kana ji wal mautu lidduha in mutuwa ne kuma in ka halitta mutum mutuwa ko an taba bai ji aw adami ha ko rashin rayuwa kaulani wal khalqi ala thani bi ma'ana taqdiri in an ce wato ya halitta mutuwa wato kenan an kaddara kenan domin babu ta ne wato an ɗebe rayuwa kawai ne ba halitta mutuwa an kai ba wato wanda yake halitta rayuwa da mutuwa li yau lokun zan ya jarrabe ku ga rayuwa ta duniya ayyukum ahsanu amalan wato ya bi ya ga ku wani ne kyawun aiki ai a ahsan atu wanda ya kyawun da'a gare shi ma kana khalisan sawaban wato kyawun aiki shine wanda ya zama tsintsa don Allah kuma ya zan daidai wal khalis idza kana lillahi in ya zan khalis don Allah kawai an kai wa sawabu idza kana ala sunna in ya zan sawaba ya daidai kamar yadda annabi ya ce a yi wa huwa al-aziz Allah shi amma buwayi intiqamihi mimma asaba azabar da yake yi ga wanda ya saba masa amma kuma mai gafara ne liman taba ilai duk wanda ya tuba zuwa gare shi zai zai ka tuba shi alladhi khalaqa zai samawati alladhi khalaqa ta'ala tare da itikadin cewa Allah munazzahun anil makani an tsarkake shi daga wurin da zai zauna ko jaha au gairi zalika mimma ya anita jisimin ga abin da ake nuhin ta kamar ga jikinsa nan au tashbihan ko ku kamanta shi da wani abu kun gane ko wannan ya tsira daga wannan to yaya yake shi ya sani eh, kun gane ko wato shin kun amince wato yanzu abin da sura ayi ke so shin kun amince wanda yake ba nan yake da gida cikin gidan ƙasa ba in kun saba masa ya kone ƙasar da abin da a ciki bai damu ba domin in ba ciki in ba in ba ka wuri an kai ma da yi baka damu da ka yi ban wuri ya halaka ba kun gare kun eh, to kun amince da annan an yafi wal arda shahi kasa tare da ku fa idza ta mu sai ga tana motsi dukun da ku wa tartafi wuta da haka to ka a sama wata sai dukun mujin tana motsi da ku kun gane ku to ci gaba am amintum fi sama ko kun amince mu wanda a cikin sama an yursu alaikum hasaban shi ho muku iska mai tsananin uh, abin nan kura da ya dauki tsakuwa yana watsa muku shi ba ya nan balle abin ya dame shi fasa ta alamuna za ku sani inda mu'ayyanatul azab za ku lokacin da za ku ga azaba za ku san kai na nadiri ya gargaɗi na yake wato gargadin da nake yi da azaba shi yana aukuwa ko ba bai aukuwa gaskiya ne ko ba gaskiya ba za ku sani saboda haka shi kamin ku sani ku yi kokarin kare kanku daga gare shi Allah tsare mu da karka wa kan to wala kan kaza walladina min kaunin wadanda aka gabanin mutanen yanzu wato kenan al'ummomin da gabata sun kare ta manzannin su mun ka halaka su ba kai fa kana ki yaya abin nan kyamata ga wa take na kiri alaihim bi takdhibi inda inda ilaki ay annahu haqqun yaya abin nan kyamata ga ƙaryata wa sun kawo mala'ikun annabawa yake ya auku ko bai auku ba ya auku to haka nan yana a gare ku kenan in ba ku bi ba thumma lafatan nazara ila ila kamali qudratihi faqala to yanzu kamar an jawo hankalin ku ne ku bibi ikon Allah awalan yarau ila tsari shin mutane ba su yi dibi zuwa ga tsuntsaye ba fawqahum wato waɗanda yake suna yawo tsakanin sama gare su safatun suna masu budewa hikayekan kansu ba su haro kasa ba wai kabilna cikin wannan hali suna dan matsaye abin suna fifikawa ma yamsukunna illa rahman ba mai rike su sama ya hana su wa lokacin da suke gamewar hikahikai sai mai rahama wato wata rahama ce ta iko yadda ta su fatu ba in ko kake ba haka ba kai hau innahu bi kulli shay'in basir Allah mai gani ne ga dukan komi المعنى ألم يستدلوا بثبوت الدائر شن بس حجة بسيطة لا أبنا حجة دقل تبت تنقو cikin sama ba ala qadatina su yi su yi hujja da wannan ga cewa muna da iko mai abin da muke iyawa wato mu aikata abin da ya gabata min min na jefa musu abin nan kasa ta shahe su wa irsal hafi ko aiko musu iska mai tsanani mai tsakuwa ko ya kafu in sun bi hujja sun ka gane su ji tsoron Allah wa yaji su komo amma ya katalil azabu daga barin abin da ke wajabta musu azaba su koma zuwa ga neman abin da ke wajabta musu rahama kun gane amman hadal ladhi amman hadal ladhi alladhi huwa jundun lahum ko ko wane ne wane ne zai zama abin sojoji gare ku waɗanda yake za su taimake ku yan surukun wanda yake zai taimake ku min duni rahmani wa daga azabu ubangiji ai gairi ko ko wanda ba Allah ba yarfa'u ankum azaba kuna da wasu sojoji da za su tsare muku azaba ai la nasir lakum ba ku da mai taimako gaira jundu wato kenan rundunar yaki kuna da wata rundunar yaƙi wadda yake za ta tsare muku inil kafiruna illa fi gudu kafirai dai ba su zama ba fa suna cikin rudi garrahum shaytanu shaytan ya rude su bi anna al azab la yanzilu bihim wa kamar sun shaytan yace ku yi abin da kun ga dama azaba ba za ta sauko muku ba Allah ya tsare shi ci gaba هذا الذي ne وانيني ونن دكي باكو أبنتي إن أمسك رزقه إن هيا tsau in har ya rike ruwan sama da gare ku wane ne zai baku abinci wa man yarzuku wane ne zai baku abinci ai la razika lakum gairu babu wani mai baku abinci in ba Allah ba ballajuwa amma duk da haka ana ta faɗa sun yi zurfi kama da sun doge ma kasaratin sawarihi tare da yawan abubuwan da za su kabo kawunan su sun yi zurfi fi ne cikin girman kai wani kuwar da gudu yi taba'udin Allah ta suna nesa da gaskiya sun yi zurfi ga wannan ko an faɗa ba su tunani awa manyan shi mutum to an manyan shi mutum shin wanda ke tahiya yana kihe da kanta fuska zuwa ƙasa ala yana kihe a kan fuska shi wanda ke tafiya kamar tahiyar maciji da fuska kihe zuwa ga ƙasa a hada shi shi ruwa an manyan shi koko wanda ke tafiya saboda yana tsaye daidai kamar tsaye da yadda mutane ke tafiya ala sirai musa ke musa ga hanya kuma daidaiciya wato mai tahiya kenan tsaye daidai shi ne mumini wanda ke tafiya kihe ne kafiri ay ayyuhuma adam domin basirarta komi yawanta ba ta da amfani sai ka bi dokokin Allah masu shiryar da kai in baka bi baka dora ta shi yake nan kun gane ko kamar idanunka ba su amfani sai ka samu haske na waje to ci gaba هو الذي أنشأكم الله شين يخلي التاكو وجعل لكم السمع يسن يا مكجي ولا أبصار دقني ولا أبدا كون قد أنا أبو بوا أكسي هو أنا مينا دسو ينا أنفاني دسو أما بيسم سبا يعني يا أغنن كيكي يا أجن كيكي يا nan na الناس تنانين كيكي kana amfani da su amma baka sani da suke ba ashe kaga wato abin da ya shahi jikin kama wanda kake amfani da shi don tsarkan ka sani da yake ba qalilan ma tashkuru godewar ku fa ya kadanci kwarai kun gane ko eh, abinda a godewa mai yawa ko komai Allah ce yi ka yi in ba haka nan ba to godiya ta zan kada Allah ya tsare mu kul huwa allazi kul huwa allazi zara'akum wa ilayhi tuhjarun kuma ka ce Allah dai shine ya halitta ku fil ard cikin kasa wa ilaihi tusharun kuma zuwa gare shi ake tayar da ku ya halitta ku cikin ƙasa kuma an ku kuma mutu an kasa ku sannan bayan kanan ku hito zuwa gare shi idan muku hisabi wa yaquluna wa yaquluna su kafirai suna ce mu mu'minai mata hadal wa'du yaushe wannan wa'adi yake da kun ce za a tashin kiyama yaushe yake in kuntum sadiqin kun zama su gaskiya ga faɗin haka nan yaushe zai zo kun ce inna ma ana inna ma ilmu inda la lokacin da wannan abu zai zo yana wurin Allah kawai wa inna ma nadhiru mubin ni mai gargadi kawai ne mu mubin mai bayyanannen gargadi bayyanar inzar sai ku gyara wannan ba inzar bane zali ne inzar al inzar a'a ba inzar na abin ko ku dai da wannan ma ku sa zali ne zal zal zal ba za ba kun gane ci gaba فلما رأوا to abin da suke irgide suna tayar shi zai zo falan ma ra'u lokacin da sun ka ganshi wato azaba ko ko ta um, bayan tashin kiyama sun fatan yayo kusa sai yi alwulu alladina kafaru sai kuskoki waɗanda kafirta ya munana wakila sannan a ce musu wato ma tsaron za su ce musu don zargi adal ladhi kuntum bi uh, tad'u wannan abu shine kun san kuna karyatawa ko kuna da'awar uh, annakum la tub'athuna ba a tayar da ku wa hadhihi hikayatu halin tati Eh, itati hali ne wanda an tafi abbar an ha bi tariqil muliyi li taqiqi ya ce abin nan ah, alladhi kuntum bi um, kuntum bi tad'un wanda kun kazan kuna karyatawa qul suka ce ara'aytum ku bani labari in ni Allah mu mai ku kaddara yanzu idan Allah ya halaka ni wa mu mai da wanda tare da ni na mu'minai in bi azabihi kama tasna kama takasudun domin kullum kafirai sun suke musulmi su mutu kaddara in mu mutu kamar yadda kuke so da Allah ya amshi ran mu aure mana ko tausayin mu bai halaka mu bai bar mu muna ta wa'azi kuna saurare فمن يجير الكافرين وانين زي تسأل كافرين من عذاب أليم بعذاب من يتأنني أي لا مجير لكم منه أشيء كأنا كان يمع أبين بي بي كاري ما ناك عذاب وثاني قل هو الرحمن قل هو الرحمن ce huwa rahman Allah shine mai rahama na bihi mu mun imani da shi wato shi ɗaya ne ke tsare mu wa alai na gare shi mun ka dogara la ala al amwal ba mun dogara dukiya ba ba mun dogara da yaya ba ba ta na man ku fi da zalimu fi amma ku kuma za ku sani wane ne a cikin bata bata ne ai bayyinin ana hanu mu au antu ko ko ku ala qira'ati ta amhum ka fasa ya alamu ne ya ce ya alamu na kun gane ku ne su dai kun ce ara'aytum ku bani labari in azuha ma kun ga in ruwan ku ya waye gari ya fake yayi cikin ƙasa ga'irin fil ardi ya fake cikin ƙasa ci kun bi dima'in ma'in wane ne zai zo muku da ruwa mai goggoga a jari mai gudana tanalul aidi wadda wanda yake hannayen ku za su samu kuma da guguna kama kama kun kuma waɗannan ruwa na ku in ya ga Allah ya fake suwa zai kawo muku ruwa ai la ya ti bihi illa Allah ba mai zakwa da ruwa sai Allah ta'ala fa kai mutun kiruna an yi an yi ba ta kun to dan me kuke abin nan kyamar kuke musun cewa ba zai tayar da ku ba وتليت هذه الآية أنكر أنت وانا آية عند بعض المتجبرين واني daga cikin kafirai فقال تاتي به با ابن بني تاتي به الفجور sai ce ai in ruwa sun fake za mu yi joyi muna da injinoni na yin abin nan musu ne bohol bohol muna da yin za mu yi bohol eh za mu yi bohol sai mu fito da shi wal mu'awili da abin nan da da ya fari wannan ba za ba ma wa ainihi sai ruwan idanunsa ya tafi Eh. wa amir ya abin nan ya zama kafo na uzu billahi min al-jara'ati an Allah wa ala ayati ibtada'at sura sura ta fara bi tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk wato wanda yake mulki na ga hannunsa albarkai ne sun bayyana wa hatamat bi qul ara'aytum min asbaha ma'ukum wa man wa shi da kadai da iko fadallat ala anna ibtida albarakati min farko wannan da gare shi ne wa ta ma bisa hadisi in sha iha da kuma wato shi ne ke kaka a halin tata wa ishtamala ala dalail kudati sannan ita sura ta ta ta ta ta akan dalilan ufar suna a in za ta ne gare shi wani idayati da cutarwa da suke yi za su bari wa yatubu Allahu alaihim wa yarhamu bayan haka nan Allah zai karbi tubar su kuma ya tausayin su wannan shine za ta karanta kun gane to billah bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسرون to nun wannan harafi Allah ya san abin da yake nufi da shi kun gane ko abin nan nuru karbi muhammadin ko abin nan tare da Allah da shi ya san ma'ana shi Allah ya yi rantsuwa da alƙalami Allah allazi kutiba bihi alka'inat wanda an ka rubuta duk halittu da shi fil mahfuz cikin lawhul mahfuz aw jamsul qalam ko ko wani alqalami a shamilil alqalami domin ko wani alqalami wato kun san alqalami ya yi takobi girma haka ne ko mikin sa yayi na takobi saboda haka wato abin nan Allah ya rantsuwa da alqalami don ya nuna hikimar da a cikin alqalami Allah ce ku tau biha fil ard wanda yake ana rubutu da su cikin ƙasa wa ma yasturun kuma da abinda masu rubutu ke rubutu ko mala'iku a kullu katibin ko wani mai rubutu ma ya katibu da abinda ke rubuta min khairin wasala kun ga wato da karatu ake tsere wasu mutane a kasam Allah li Muhammadin bil kalam Allah ya yi rantsuwa don annabi da annabi ya yi rantsuwa da alqalami don annabi wa ma yukutabu bil kalam da abinda ake rubutawa da alqalami li tashrifin nabiyya Allah shi wa annabi rantsuwa yace kamar a ce wallahi kai kaza ne ai kun ga akwai girmamawa Allah shi rantsuwa da abin da yake girma na abin da nuna wa daraja sannan ya nuna annabi shi madaukaki ne kun ga wannan shi ga girmamawa wali ta'dimi amril qalam kuma wannan an nuna alqalami wato al'amarin sa babba ne wa kitaba ta haka nan sha'anin rubutu fal maqsumu bihi shay'an abinda an kai rantsuwa da shi abubuwa biyu ne nun da shi kalam din da abin da ake rubutawa alkalami da abin da ake alkalami ke rubutawa kun gane ko to menene jawabin rantsuwa ma anta ma anta ma anta bi ni'mati rabbika majnun wato kai baka zan mahaukaci ba alhamdulillah cikin ni'imar da Allah ya yi ma baka zan mahaukaci ba kamar yadda suke sukar ka da shi su kai mahaukaci ne wato saboda ni'imar da ubangijin ka ya yi ma wato kai ba mahaukaci ba ne wa hadha raddul liqawlihim innahu majnun don wato abin nan cikin sukar da suke ce kai ku kyale shi mahaukaci ne kada ku saurare shi to kai ba mahaukaci ba ne kada ka damu wa inna laka wa wa inna laka la'ajar kuma lalle kana da wata lada sakamako ga abubuwan da kake ɗauka na wahalar mutanenka ita wannan wahala gairu mamnun ba wadda ake yankewa ba har abada tana nan karuwa da take yi ko bayan mutuwa kun gani an ce idan Allah ya shiryar da wani da kai wato ya shi ma khumrun na'am ko kuma idan kana da ɗa dan nan ya zanna farai ko ya haifi ‘ya'ya duk har su ƙare cikin duniya suna nan lada su da abin addu'ar da suke ma suna kai ko kuma ka zan malami ka karantar da mutane yawan almajiran ka yawan lada ka kamishan da suke yi to annabi sallallahu alaihi wasallam wasan iyaka kamishan din shi Allah ɗaya san iyaka ba mutane ɗaya ba har aljannu har abin har mala'iku wa innaka la ala khuluqin aziz wa innaka la ala khuluqin azim kuma Allah ya rantsuwa ya ce lalle kai kana akan halaye masu girma a ce mutum yana da halin kirki ko mutane yan uwanka na cewa na da halayen kirki wato babban eh, abin da babbar shaida ce balle ubangiji shi rantsuwa ya ce lalle kai kana akan halayen kirki ba halayen kirki ba halaye waɗanda yake na kirki masu girma a kasam Allahu lin nabi Allah ya rantsuwa ga annabi bishe aini da abubuwa biyu almazkunin na wadanda an ka ambata wa dalla ala salati ashiya wato ya rantsuwa da alkalami da abinda alkalma ke rubutawa to sannan ya tabbatar da abubuwa uku dalla ala salatati ashiya ko nabiyul jununi anhu korewa hauka da ake yi mai aibi da ita wasu butul ajali lahu da tabbatar da lada har abada ba ta karewa wa kaunuhu ala dini islam sannan yana akan addinin musulunci wanda ya tattara ga halayen kwarai duka alhaki wanda an tabbatacce sun sallahu fa qala sanan ya debe masa kewa yace fasa tubsiru fasa tubsiru wa yubsiru za ka nuna musu su ma wato ba su gane ɗaya ba wato har za su sa wasu su gane kun fahimta ko ba kai za ka gani ba za ka nuna musu har su ma su ci gaba da nuna wasu domin absara ne daga basura ya ya fahimta absara hu ya sa ya fahimta su kuma za su ci gaba kenan wato wannan bishara ne bayan ka kuma mutanen ka za su ci gaba da karantar da mutane har abada ana nan ana ta yi kun fahimta ko bi ayyukum al-maftun wato abin nan za a karantar da mutane wane ne mahaukaci wa'ad da fitina kai ko ko abin nan wanda ya saba ma kun gane ko ina ne bi ayyikum bi ayyikum wa me kuke nufi ya bi ce zai kara ya wace ya bi ayi kuma na maftun eh wannan rubutun qur'ani ya biyu ne amma abin nan asalin rubutu abin nan ya guda ne kamar bi ayi kum an wasa ba bane na bi ayi iri ne ne kun gane wato abin nan abika wato ga abin nan gare ka hauka take ko ko gare su wal jar wal majrur muta'alliqun bi tubsir kun fahimta kun da inna rabbaka inna rabbaka huwa a'lamu inna rabbaka wa alam man dadda an sabili ubangijin ka shine yafi kowa sani ga wanda ya bace daga hanyar shi ta kwarai wa huwa alam bil mutani kuma shi ya san wanda wadanda a da yi wato wadanda sun ka shirye da hu gare shi wa huwa alladhi wa da aka ala hada did al qayyim shine ya azan haka akan wannan addini wanda an daidaitacce ashe yafi kowa sani cewa kai shiryayye ne kun abin nan wanda ya bi ka kuma shi a shiryayye wala tutil mukazzibi to tun da an wa annabi mushara an ce sa za su komo su yarda to a saboda haka don wasu na karyata ka kakka damu da su fala tu til mukazzibin kada kai ta'a ga masu karyatawa gare ka wa yaquluna innaka majnunun wa sha'irun aw ghayr da kai mahaukaci ne ko ko kai mawaki ne kakkai masu ta'a wai suna faɗin haka don ka bari yi ta yi don sauran na kware su gane waddu la tudhinu waddu suna son kadan sassauta su waɗannan da ba su son wa'azi suna son kadan sassauta su ma su sassauta gare ka wato kada ka sassauta ai yi da wannan yin ci gaba da aiki Allah zai sa mutane su gane eh zagin da suke masa yin kamar yana jin daɗi. Eh daɗi ne kwarai. domin ana ƙara ma talla domin inda don an ka ce kai ba na kwarai ba ne sai an ce to bari mu diba ina ya zan ba na kwarai ba to wala ta wala tu di halafin kada ka bi duk mai yawan ƙarya mai yawan rantsuwa kasirin halifin bilbatil wanda yake shi ƙarya sannan shi rantsuwa da ƙarya kada kai mai tsa'a mahini wanda awwala kantacce هماز hamazin kada dai ka bi mai wannan sirofi mai aibanta mutane wato asalin hamaza ya yi ishara mai nuna mutane kun san wato yana aibanta su ke A masha'in bin namim mai tafiya da annamimanci sa'in bil kalami bainan nasi ala washil bai bainahum mai tafiya yana banna tsakanin mutane ce wani yayi kaza wani bai da kaza abin zan ya sa banna kada ka kada ka bin ka mai ta faɗi ki abin da yake yi ba da kyau kada ka damu da shi kutulle manna manna'in lil khairi mai hana alheri bakhilin bil mal wanda yake ga dukiya mai rowa anil huquqil wajiba bai ba da haƙoƙi waɗanda sun ka wajaba a kansa mu'tadin mai zalunci asima yawan zunubi duk da ka kai masa ta'a kutullin ba da zalika mutullin wanda yake mai kaurin zuciya daga abin nan atala ya hirge shi da ƙarfi mai komi zai yi wato zai yi da tsanani eh, ba da zalika zani bayan haka nan kuma wato la'imi ne kun gane ai ba da mazkur bayan abin da an ka ambata mina sifatin na sifofi a sabiqati at-thamaniyah takwas wa huwa zanimun wato abin nan la'imun ne qala ikrama huwa la'im wato shine la'imi yuraku bil ummi ana iya gane shi da al'umcin sa da ka gan shi ka san ba mutumin kirki ba kama turaku shati bizan bizan mata haka bare wato abin nan in akuya mai dan karo ga ga kunne daga an ganta ana iya gane ta wa hiya shay'un yakunu lil ma'az wani abu ne ke zama ga akuya fi wajen haka kunnen ta kalkar da kamar yan kunne kila al maqsud bil ayati huwa al walid ibn al mugira wani ya ce walid ibn al mugira shi ake nufi qala hu ibn abbas wa qala huwa al akhnas ibn shuraik wani daga cikin su li'annahu halifun mulhaqun fi bani zuhra domin wato abokin abin an ba cikin su yake ba sai dai an yi rantsuwa an zurkar da shi cikin bani zuhura wale zalika sun miya zaniman don kamar karo kenan ba karo ba cikin nama yake ba wa qala mujahid huwa al-aswad ibn ibn abbas sannan ibn abbas yace aidan huwa abu jahal ibn hisham qultu amma ni ga gani na walaysa ma'anahu ibn zina ba dan dan amma na shi ba kamar yadda suke cewa wal islamu la yad'anu insanan bima yu'addi ila tanqis auladihi almu'minin musulunci bai zagin mutum da abin da zai kai ga nakasa ƴaƴansa musulmi domin an ce wannan dan zina ne to wannan aibi bai tsayawa gare shi sai ya kai ga yayansa kun gane ko wala tazru wa zaratu dar ukura alhali laihin wani bai kai ga wani kun gane ko sannan shi kuma walid din yana da yaya waɗanda sun ka zama manyan musulmi sun ka ja mutane in haka suke ana ana yarda a su ja musulunci bai aibanta mutum ga aibin da zai kai ga yayansa kun gane ko to inna ma yu'addi ila ina ne eh, fa ana ara annaha la ta'ni shakhsan bi ainihi ina gani wannan sura bata kebance wani mutum ba wa inna ma nahallahu nabiyahu an yujamila sahiba hadhihi sifat Allah ya hana annabinsa duk mai waɗannan irin suwofi da ba su da kyawo guda tara kada shi kyautata masa duk yadda ya yi kada ya damu da shi kada shi hana shi wa'azi ya ce ga wani nan mai shari bari mu yi shiru a ayi yi ta yi ba shi ya ta aibinsa ayyan kana kowane ne li yahmilahu ala adami tablighi jami'i ma ma anzala Ilai? domin yana yin waɗannan abubuwa ne don ya hana annabi ga riskar da da manzanci kun fahimta ko wa kadhalika almu'minuna haka nan bayan mu'minai bayan annabi la yajuzu lahum mujamalatu man lahu min tilka sifati shay'un duk wanda yake yana da irin waɗannan su wafi in kun za ku yi wa wa'azi ku yi mai mujamala kada ku masa kada ku nuna masa komai na mujamala kun gane ko alama hasala minhu komai ne ya samu daga gare su taqiyatan minhu wai don don neman tsari gare shi a ce ayi shiru don sharrin wane a'a shi tai wallahu a'lam kun eh Ah, eh ana karanta limancin dan zina amma ai ba shi baka aibanta shi ba wancan abu ne sanan dai gare shi to yanzu yanzu ka zagi mutum kana iya cewa dan zina ne alhali baka tabbata dan zina ne ba ka gane to madalla eh, kuma abin nan kudi ba fa idan mutum ya ya saki matar shi zata ba ta yi aure ba cikin shekara biyar duk ɗan da ta haifa na shi in ya ce ba na shi bane sai ya tafi masallaci ya yi rantsuwa gaba ga alƙali in eh, ya sun rabu a in suna cikin gidanka idan sha wata magana tana wani gida daban amma ba ta yi aure ba to za ka ce ta zina Salamu alaikum. Malam wasu suka rabu da mata, mata su je ba kama sabon zai da abin da wa ya gaya maka ruwanci sun kai kana da shaidu hudu kada da shaidu hudu ko ko za a yi ma bulala ɗan tamanin to yi shiru ka gane haka nan wanda ya mutu ya bar abin nan da ba mu wanda addare yana iya zuwa a yi shari'a ya ce shi bai yarda ba amma wanda ya riga ya mutu ko da ubansa bai da ikon ya ce wannan ba jika da ba balle yan uwa cikin shekara biyar din duk abin nan ka yafa nasu ne eh inda ba ta aure kowa ba a ah, ko zaki uku ne ba ta ta hidi da maniyan sa ba eh? Eh, da ya'yan eh, kun gane yana da wuya ka ce mu wani dan dan zina sai ka kawo shaidu hudu wannan da sun ka gani cikin lokaci guda eh, la'im wanda baya da alkhairi ka gane la'im eh, ci gaba an kana za malin wabani wai don ya zama mai dukiya da ƴaƴa ai da an ko wa huwa muta'alliqun bima dalla alaihi wa fi qira'atin an don yana da dukiya yake wannan ayuba ah, eh idza tutla alaihi idza tutla alaihi atan don ya zama mai dukiya da yaya in an ka karanta lokacin da ake karanta masa ayoyin mu qur'ani qala awwal sai ce ai tsoyin mutanen farko ne ai kadibun ko kazzaba da ya karyata ayoyin li'in eh, amina alaihi don mun bashi ni'ima bi ma zikira mun bashi yaya mun bashi dukiya in an karanta maimakon shi tunani sai shi karyata sanasimu sanasimu to duk mai yin haka nan za mu yi masa alama akan hanci za mu yi mai bakar kama akan hancinsa wato za mu canza kyawun fuskar shi ai abin nan wuhu sahiba hadhihi sifati za mu aibanta mai waɗannan sufofi albadinati koyayyi azami ma waɗanda yake nazari bi sifati zahira sannan da sufofi zahirai allati tushawwihu manzarahu fil nasi wato wannan komai kyawun halitta shi zaka ga Allah ya juyar da halitta shi wato ya zan abin nan babu kyawun gani babu babu kyawun fuskar shi kun gane kai la ya hada bil jamali zahira man yarahu domin kada ya abin nan eh, bil jamali zahir domin kada ya yaudara da kyawu na bayyane shi yaudari man yarahu wanda ke ganin sa waya zannu bihi khairin ya tsammani wani alheri game da shi au ya ga tarrabi ko kuma a rudu da shi don waya fuska shi mai kyawu wal khurdum an fusibai hancin abin nan eh, zaki ko abin nan damisa Eh, shine yake ce mu fardu wa ko na na alhinzir eh, na alade wa galibu ma yusta'malu fi anhi alfil kuma inda ake amfani da shi wato hancin giwa da alade fa fi wasfi insanin bidhalika min al-istijan ma fi in an kasibanta mutum an kace hurdum yana da hanci irin na abin nan wato akwai aibantawa gare shi kenan wa huwa mislu tashbih ajsamil munafiqin al-jamila zahiran bi khashbin musannada yayi kama da abin da ya gabata wato munafikai ga surar jiki amma ba ba kyawo ba amfani kun gane ko to ina ne wa ina tati hablin eh, min min ko hablin min masadin bil jidi inda qawli fi jidi hablin min masad mata abu lahab wato gata da wuya mai kyawo an kace wuyanta akwai abin nan akwai igiya ta kaba ko ta wuta kun ga kenan an bata ta kenan kun gane ko ashe kyawo na bayyane ba ya da amfani sai kyawo na koyi ya tabbata <coughs> wa ba da anna zaha ta'ala nabiyahu bayan Allah ya tsarkake annabinsa an kulli aibin nasaba hulku faru ilai wanda yake kafirai sun jingina zuwa gare shi wa radda alaihim bi shay istifat kuma yayi musu raddi da ai ai sifofi wannan sun himuni allati tabqa al-mustazi'ina min wanda yake sifofi wanda su zauna ga masu izgili شبه على مكة بآل الجنة تبشيرا للنبي صلى الله عليه وسلم بإيمان آله يصف أنت متعنى مكة وأن ذلك ذا أصول مسلون تنقبا da mutanen gona waɗanda yake da suna da gona da ubansu suna ba miskinai sai ubansu ya mutu sai ‘ya'ya sun kai tunanin ba za su bayar ba bayan haka nan an ka hana su sai sun kato suna nadama haka nan mutanen makka kun ga kenan da farko suna cikin ni'ima ta uwayensu bayan haka nan sai musulunci ya to suka ki an ka walakanta su bayan haka nan kuma Allah ya kawo abin da sun kaga walakancin ya same su suka tuba kuma ni'ima ta komo gare su wato kamar an wa annabi bushara na kya mutanen ka duk yadda abin da sun kayi za su komo su zanna kwarai kun gane ko to ci gaba إنا أهلي لو يضربنها مبدئين